يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهت عشير بنكرة من تفسير اللتاب ألا بجمع القرآني a wannan wata mai albarka na ramadan a yau takwas ga watan tara shekara ta 1443 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ranar tara ga watan hudu shekara ta 2022 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a kan sabuwar sura ita ce surat yusuf sura ta goma sha biyu a jerin surorin alkur'ani mai girma wannan sura za mu karanta ayoyi guda shida a cikinta insha Allah ta'ala a karatunmu na yau kamar da muka saba kafin bayani akan surar da kuma abin da ya shafi ayoyin da za mu bayani akan su za mu saurari karatun bakin malam bismillah

wannan sura sura yusuf ga manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin ɗaya daga cikin abubuwan da aka aiko shi da saƙonsa zuwa ga al'ummarsa suratu yusuf da wannan suna ake kiranta surar manzon allah annabi yusuf amincin allah ya tabbata gare shi an raɗa mata wannan suna an kira ta da shi saboda ta labarta baki ɗayan abin da ya shafi labarin rayuwar annabi yusuf alaihi salam ga manzo da al'ummarsa babu wata tura da aka ambace tarihin rayuwar annabi yusuf sai a wannan tura aka kuma ce bayani a kai yasa ma gaba ɗaya ɗungurungun ake cewa da ita surar annabi yusuf ma'ana da ta tattauna bayanin labarin rayuwar annabi yusuf ta ɗauko abubuwan da suka faru na samun izna da faɗaka ta sanar da al'ummar annabi da annabi muhammad sallallahu alaihi gaba ɗaya sura ce da aka saukar da ita a garin makka ma'ana makiya ce an saukar da ita manzo kafin ya hijira daga makka zuwa madina ta sauka bayan suratul hud da muka gama bayani a kanta kafin kuma suratul hijr wacce take biye da ita adadin ayoyinta kafin suratul hijr ko eh, ita ce wasu na eh to kafin suratul hijr mana ita suratul hijr ita take biye da ita a saukarwa a tsarin saukar qur'ani adadin ayoyinta 111 sannan bayan haka manufofi da wannan sura wato ainihin take ɗauke da su na farko bayanin rayuwar annabi yusuf salam tare da 'yan uwansa a cikin ayoyi guda wato 98 saboda haka kaga a cikin aya ɗari da sha ɗaya da takwas ta tafi akan bayanin abin da ya shafi rayuwar annabi sauran karin shi sannan kuma allah mai girma ɗaukaka a cikin wannan ita sura daga cikin manufofinta ya bayani a cewar wato ainihin tari. kushe a kan neman da allah ya yi wa wani ko kuma kangarewa da taurin kai akan abin da aka zo da shi na bayani na gaskiya yakan kai mutum ga kafirci in bai kai shi da shi ba kuma ya sa shi ya zama butulu don yana da ja da nemar da Allah iya wani bawa sannan wannan sura tana sanar da mu cewa wannan littafi alkur'ani littafi ne da ke dauke da bayanai na gaskiya sannan kuma kila gaskata littafan da suka gabace shi kuma yana zuwa da bayanan abin da littafan da suka gabata suka zo da shi sannan kuma littafi ne da ke ɗauke da abin da zai zama rahama ga bayi muminai sannan littafi ne abin ɗaukan izina daga abubuwan da yake ambatawa wannan sura ta yi mana bayani akan abin da ya shafi kariyar da allah yake bai wa annabawa da manzanni da tsaro na musamman da yake ba su a matsayinsu na wato ainihin bayansa na kwarai zaɓaɓɓu haka kuma sauran masoyansa masu bin su ina ba su kariya ya taimake su akan makiyansu da kuma kare su daga dukkan wani mummunan liki da aka nufe su da shi za mu ji haka idan mun shiga bayani akan surar sannan wannan aya tana sanar da mu ai eh, wannan sura tana sanar da mu irin yadda annabi yusuf yake da kwaɗayin ganin an karɓi imani da allah subhanahu wata'ala tsakani da allah ba ta da yana buƙatar wani abin duniya ba akan abin da yake na ƙoƙarin tsora mutane akan turbar ƙwarai wannan kuma shine tsarin annabawan Allah da manzanninsa gaba ɗaya da mabiyansu na ƙwarai malamai magada annabawa da suke kan turba annabawa wasu a fahimci addini a ba Allah ba wai abin da za su samu a duniya ce ba sun san abin da Allah zai ba su ya ba abin da za su samu a duniya sannan bayan haka wannan sura tana sanar da mu irin yadda annabi yusuf bai yi haƙuri game da cutar wa ɗan uwansa da al'umma wannan kuma tsari ne na annabawa da manzanni haƙuri a kan isar da sakon allah wannan a dunkule su ne irin abubuwan da za mu fuskanta da kuma saƙonnin za mu samu daga wannan sura muka faɗe shi a tasalo a taƙaice kafin bayanin ta zo a fayyace a bibiyar da za mu yi surar baki ɗaya allah ya ba mu iko Allah subhanahu wata'ala ya ce alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin ma'anar wannan aya a taƙaice Allah yake cewa alif harafin alif da harafin lam da harafin ra daga su ne ayoyin wannan littafin alkur'ani suke ginuwa alislami da alif da lam da ire iren harafan babbako ayatul kitabil mubin su suke haɗuwa su ba da ayoyin wannan littafi mai bayyana gaskiya wanda yake a fili karara wanda ya gagara larabawa su iya zuwa da kwatan kwatanka ma'anar wannan aya ta kalo mai faɗi malamai suke cewa da Allah ya ce al-islam ra tilka ayatul kitabil mubin Allah mai girma ɗaukaka ita wannan aya mai girma yana ambata mana cewa ayoyin littafinsa alƙur'ani waɗanda aka saukar cikin wannan sura ta surat yusuf da ba waɗanda aka saukar cikin wasu surorin da ba wannan surar ba ayoyi ne wanda suke bayyanannu fayyatattu wajen ma'anarsu garai suke batun abin da ya shafi bayanin da suke na halal da haram a bayyane ki ba wani dungu a hukunce-hukuncen alkur'ani ba wani rufe a bayanin halal ɗinsa babu wani wato Tun ne magana ko cikwikwiye ta a duk abubuwan da wato ayan alkur'ani suke bayyana ba haka bangaren abin da suke dauke da shi na shari'a saboda haka alkur'ani littafi ne da babu kulli da za a fasa ganewa a cikinsa babu wato cikwikwiye zance da ba za a fahimta ba kuma ya ginu ma'ana ayoyinsa sun tashi sun zama ayoyi da za a karanta su a gane abin da suke ciki daga ɗaiɗaikun harafan babbaƙu da larabawa suka sani amma duk da haka suka kasa iya zuwa da irin abin da ƙur'ani ya zuci su sai abin da wannan aya take koyar da mu da farko wannan aya an fare ta da harafai na babbaku wanda a ƙa'idar su harafai suna kasuwa gida biyu akwai huruful mabani akwai huruful ma'ani huruful mabani su ne harafan babbaƙu da su ake kera duk wata kalma ta larabci da duk wani zance santa tun daga wata zuwa santa kalma kallin kal guda ɗaya zuwa kuma cikakken zance da su ake sarƙafawa a tashi abin da ake tashi to su in an tashi faɗarsu ana faɗarsu da sunayen da aka raɗa musu a yara na larabci haka kuma su ba a faɗarsu da wasla a ce an musu wakali a karanta su da wakali a ana karanta su ne da sunan da aka raɗa musu saɓanin su hurufin ma'ani ana karanta su karantawar an musu wasali da wasali ake hada su a karanta da haka in kace alif sunan da aka raɗa wa bakin alif ne tsayayye ba su ne shi ne sunan da aka rada wannan baki ta shi ne sunan wannan baki saboda haka su ana faɗar su ba faɗar in an haɗa wannan da wannan su ba da tantar ko ma'ana ba an fahimta ko shi yasa wasu malama aka zo fassara alif lam ra sai Allah ne ya san abin da yake nufi da wannan haram saboda ba a jera su irin jera wanda ake faɗar ma'anar baƙaƙen da aka jera suka ba da kalma ba da haka in ka fita wajen ƙur'ani idan za a rubuta su ɗai-ɗai-ɗai ake rubuta su a ware mabambanta jima da haka kuma kanta a lokacin za ka dace alu an ba su waw zal da haka ake faɗin da sunan kowane baki ake faɗa idan makamta islamiyya za ka dana ta alif ba ta ta kowanne shi kaɗai ke faɗin da sunan da aka raɗa masa to amma su hurufin ma'ani ana karanta su ne da wasu sai a ce ala fi min lahu misali haka irin wannan da haka ko in za a faɗe su su wannan lahu in ta lahu fata a kai mata haka faɗe ta da la'a. an fa an gane ko alam tara kaifa za ga adam an mata wata ne na kasa aka ce a saboda tana da ma'anar istifhami to saboda haka harafan ma'ani za ga ana jajjera su wani da wani kuma a yi musu wasla da wasalan ake karanta harafan mabani ana rubuta su ɗai ɗai ɗai ɗai kuma ana karanta su ne da sunansu ba da wasu ba to a wajen ƙur'ani haka ake amma a alƙur'ani har su waɗannan horofin mabani ɗin akan ɗauko su a haɗa wani da wani amma kuma an tashi karanta su karatun ɗaya ake musu dan da ya zo bai ce da mu alarama ko aliri ko aliru shi ai a haɗe suke ba sai ce alif lam ra ko kusa da ko da aka haɗa wani da wani in an tashi karanta su karanta wa ɗai ɗai ake musu shi sa manzo shi ma ce la aqulu alif lam mim har walakin alif har wala har wa mim har an fahimta ko saboda haka dama ba a zuba su a zubin da za su ba da ma'ana ba ba a kuma karanta su irin karantawar harafan da suke ba da ma'ana ba amma me allah yake nufi da kawo su a nan ina sanar da laraba cewa yadda suke amfani da ɗaiɗaikun waɗannan baƙaƙe su tashi kalma daga nan su tashi cikakkiyar jumla mai amfani to haka da su allah subhanahu wata'ala ya amfani ya faɗi saƙon da ya saukar wa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma kuma ya gagara su iya yin abin da ke cikin alƙur'ani to don ganin abin da ya shafi saƙo da wannan aya take ba mu har yau tana san da mu cewa alƙur'ani littafi ne mai bayyana gaskiya a ƙudurce-ƙudurce da ibadu da sauran dokoki ba tare da an samu wata wahala ko tarnaki ba alif lam mim tilka ayatul kitabil mubin alif lam ra alif da lam da ra daga su ayoyin wannan littafi alqur'ani mai fayyata gaskiya fili a karara wato suke ruwa da ginuwa bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala yake subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa illa anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun ma'anar wannan aya a takaice Allah ya ce mu muka saukar da wannan littafi na alqur'ani da harshen larabci inna anzalnahu haqiqa mu muka saukar da shi qur'ani ƙur'anan a matsayin abin karantawa arabiyyan da harshen larabci la'allakum taqilun dan ku fahimce shi ku ma'anoninsa ku gane shi la'allakum taqilun dan ku hankalci abinda da yake ɗauke da shi da larabcin nan a cikin ayoyin ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah maɗaukaki a wannan aya mai girma yana bayyana mana cewa ya zaɓi harshen larabci daga cikin harasan da ake da su a duniya don harshen larabci ya zama harshen da ya saukar da mafi ɗaukakan littattafansa alƙur'ani kuma ya saukar da shi da harshen larabci don a fahimci abin da ƙura'ani ya ƙunsa na alkhairai da albarka kamar yadda Allah ya faɗi shi yan irin wannan bayani a cikin suratul zukhruf aya ta uku yace inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nan kuma yace illa anzalallahu qur'anan arabiyyan nan kuma inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun nan ma ya kare da la'allakum ta'qilun ma'ana mun sanya wannan littafi alkur'ani abin karantawa da harshen larabci don ku hankalci abin da yake ɗauke da shi na saƙonni saboda haka malamai suke cewa hakan na sanar da mu cewa alkur'ani yana ƙara wa mai hankali fahimta idan kana da hankali ka iya samun damar da ka karanci littafin allah alkur'ani ka fahimci abin da ya kunsa to hankalinka yana ƙaru da allakun ta'akun don hankalinku ya ƙaru ke zama ya hau sai saboda duk hankalin mai hankali idan ba fuskantarwa daga allan da iya hankalin to wata ran hankalin zai maka tsuma kariya zai maka shirman da za ka ce ba mai hankali ba ne amma idan da saiki daga wahayi to wannan hankalin za ka tattashi na tafiya a tsantsan na a hankali ta kalan da ya dace to Allah subhanahu wata'ala da ya saukar da alkur'ani ya saukar da shi dan a fahimce shi a gane shi kuma dan wanda suka karanta shi su ƙara hankali sai abinda wannan aya take koyar da mu wannan aya tana koyar da mu wato ɗaukakar da Allah isan ya a tattar da harshen larabci Allah ya ɗaukaki harshen larabci a kan sa cikin yarurruka tunda har ya zaɓi ya saukar da mafificin littafinsa da yaran hakan na sanar da mu wannan yaren Allah ya ɗaga darajarsa sama da sauran yare a duniya wannan yasa yana daga cikin abu mai mahimmanci ga musulmi ya tsayu ya koyi harshen larabci saboda Allah ya zaɓe shi a matsayin yaren addininsa yaren da ya saukar da littafinsa da za ka koyi ran ne dan ibada saboda ka fahimci zantuttukan ubangiji da kuma zantuttukan manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka wannan wato ainihin aya tana sanar da mu hikimar saukar da alkur'ani da harshen larabci allah ya ce don waɗanda suka fahimci larabci su hankalce shi su fahimce shi su kuma isar da saƙonsa zuwa ga wanda ba su fahimce shi ba kuma haka ce ta faru da aka saukar wa manzo shi da yake balarabe isanar da almajiransa ɗalibansa sahabbai da suke larabawa suka fahimci alƙur'anin sai suka ba zama isar da saƙonsa zuwa ga wanda ba laraba ba har kuma ya so gare yau gashi bahaushe ma yana karantawa in ya muri ma yana karantawa da ya rabe ma ya karanta ya gane ya fahimta har ya wa'azi da shi ko saboda haka wannan ita ce hikimar da wato Allah ya sa ya saukar da shi a wannan kuma malamai suka ce kasancewar harshen larabci yare ne da ta kowane yare fasa ya ɗara kowane yare faɗi shi yasa Allah ya zaɓi ya saukar da alƙur'ani a cikin ko da shi in ka ɗauki abubuwa yanzu misali sunan nuni ba haushe zai ce wannan guda ɗaya namiji wancan guda ɗaya namiji wannan guda ɗaya mace da take kusa da kai waccan guda ɗaya mace da take nesa da kai amma ƙwaya biyu suke da kai waɗannan ba shi da wannan sunan a harshen ba da wani suna guda ɗaya da yake nufin wane da wane guda biyu da suke nan kusa da shi a matsayin ya nuna su ko biyu da suke nesa da shi a matsayin ya nuna amma larabci za ka iya cewa haza na wannan namiji guda ɗaya da shi kusa da haza ne guda biyu ga su kusa da hadihi in na mace ne guda ɗaya ga su kusa da hata ne idan biyu ne su biyu ga su kusa da amma da larabci eh, da turanci kai da hausa da inyamuranci da yarabanci da suwaye ba su da wannan su da yan wanda suke da shi wannan wancan ɗaya ɗaya ko mace ko namiji waɗannan waɗancan ko mace ko namiji haka za ga yudin na zaje da yudin kai da yudin ko duk sun tafi gaba ɗaya an gane ko to haka to amma larabci ba haka yake yana da fati sai Allah ya zaɓi ya saukar da alƙur'ani da shi kisa wanda ya koyi larabci ya fahimce shi ya san shi in ya da yana koyon wani yaran a sauƙi zai yi saboda bai kai wancan fati ba an gane ko to sannan bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa نحن نقص عليك أحسن الغرب بما Allah subhanahu wata'ala yake gaba da cewa nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi lamina alghafilin abin nufi ma'anar wannan aya a taƙaice nahnu naqussu alayka ahsana alqasas ya kai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu ne za mu labarta maka mafi kyawun labarai mafi gaskiyarsu waɗannan labarai da za mu baka mafiya kyau mafiya gaskiya Allah yake cewa bima auhaina ilaika hadal qur'an za mu sanar da kai su waɗannan labarai ne ta hanyar yi maka wahayi da zane maka na wannan littafi Alƙur'ani. <clears throat> saboda haka labaran da za mu baka mafiya kyawu mafiya gaskiya da tsari za ka same su ne ta hanyar wahayin alkur'ani nahnu naqussu alaika ahsana alqasas mu za mu labarta maka mafiya kyawun labarai mafiya gaskiyar labarai bima auhaina ilayka hada alqur'an ta dalilin wahayin da za mu ci gaba da yi maka na wannan littafi alqur'an daga cikinsa za ka samun labaran Allah yake cewa wa in kunta min qablihi lamina al-ghafilin duk da cewa da kafin saukar maka da wannan littafi na alqur'ani kana daga cikin wanda ba su da masaniyar waɗannan labarai kana daga cikin wanda ba su da masaniyar abin da alqur'ani ya kunsa kama ka jahilce wannan aya ma'anarta ta salo mai faɗi malamai suke cewa Allah a cikin wannan aya mai girma yana labarta mana cewar shi ne wanda zai rika ko yake labarta wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama labaran abubuwan da bai sani ba al'ummar sama ba sani ba kuma yake sanar da mu cewa labaran da zai faɗa wa manzo labarai ne kyawawa da suke ɗauke da gaskiya da amfani da kubutar tsari da zibi wanda babu baragada ko kuma wato adin dukunku ne zance a ciki wannan aya yanayinta yanayin abinda Allah ya faɗa cikin suratul hud aya ta 49 inda Allah yake cewa tilka min anba'il ghaibi nuhiha nuhiha nuhiha ilayka ma kunta ta'lamu ha anta wala qaumuka min qabl min qabli hada fasbir innal aqibata lil muttaqin ma'ana Allah yake cewa tilka mil anba'il ghaib waɗancan labarai da muke ta faɗa maka na annabawa daban-daban na abin da ya shafi labarin annabi hud annabi nuhu annabi salih annabi shu'aib da ma sauran waɗanda ba waɗannan ba da hukunce-hukunce Allah yake cewa duk suna daga cikin abubuwa da suka ɓoyu da hannunka wahayinsu muka rika maka ta hanyar wahayi ka san su ka fahimce su da kafin wahayi ba ka san su ba fahimce su sannan har wa yau ba kunta ta'lamuha anta wala qaumuka ba kai ba waɗanda suka girme ka iyaye da kakanni da ka zo ka tarar da santa ba ma'ana ba su san waɗannan labaran ba ba su da su a duk irin labaran da ake bayarwa a lokacin da ka zo ka sani ba irin wanda muka faɗa maka an fahimta ko saboda haka irin wannan labarai za ka samu da za a yi a cikin irin kowace kabila tatsuniyoyin da suke ce tatsuniyoyin da da na yanzu ko labaran da da na yanzu su irin waɗannan wasu labarai na wasu zama aka an ci an koshi aka ƙara wasu kuma abin ne da ya faru a wani lokaci aka rike aka kiyaye ake labarta wa 'yan baya kamar yanzu mutum ya zo na ba da labarin tatsini ta ce eh, ai an yi tatsina ga shi kaza kaza ko amma ka ji ana maganar gida da koki da koki to labaran ƙarya ne da aka tsatsara tun iyaye da kakanni ake fara ko to saboda haka to irin waɗannan abubuwan ko a cikin irinsu da ka zo fatarar kai manzo annabi muhammad a cikin al'ummar ka ba za ka ji labaran da muke faɗa ba babu ba ka san su ba yadda al'ummar ka ba ba ta san su ba to a wannan aya sai Allah yake cewa fasbir innal aqibata lil muttaqin da haka kai hakuri wajen isar da sakon abin da muka labarta maka da a gurin ka kawai za a fara jin su kai ne ka fara faɗa su Ga su ta yi wannan labarin duk labarin da ake ta yi mu taɓa jin wannan labarin ko to kai hakuri ka faɗa abin da aka faɗa ma. to wannan a salo na bayanin wannan aya mai faɗi in maka kalla sai muka sakon da ayan nan take ba mu da muke magana a kanta kafin ta ma wata ta faɗa mana irin wannan saƙonni cewar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama labarin dukan da yake barwa wahayi ne daga Allah kuma kafin a sanar da shi su bai san su ba haka ma al'ummarsa ba su san su ba sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewar labaran da aka bai wa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya same su ne ta hanyar wahayi daga Allah Shi ne madogararsa ta labarai ba cnn ba ce ba bbc ba ce ko ba kuma jazira ba ce idan yanzu za ka dace daga ina ne sos ɗin labaran da ka ce bbc a to an gama kana ce icnn ai ka kaza ai daga jazira ne a suna da labarai masu kyau ba ka da matsala faɗi abin za ka faɗa to nasa daga allah ne sun fi na bbc da na cnn saboda haka wannan aya tana gaya mana gaskiyar labaran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saɓanin waɗancan ma akwai sarran masu su a wajen editin sai an guggutsire wasu abubuwan an zazzarta ne don a faɗa abin da aka fi so a faɗa kada a faɗo abin da ba a so a faɗa to allah gaskiya ne tsagwaro sannan wannan aya tana sanar da mu cewar alqur'ani mai girma yana kunshe da kyawawan labarai ingantattu faqusu alayka ahsan al akwai sannan wannan aya tana sanar da mu cewar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kafin sanar da shi labaran da aka sanar da shi bai da matsayin addinin musulunci da izo da shi da kafin a sanar da shi shi bai san shi to da haka malamai suke cewa magana ta gaskiya wannan abin da Allah ya faɗa a wannan ayar da wasu ta, ta cewar kafin aiwa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayin musulunci bai san musulunci sau da ta ɗaukar an faɗa haka tawayar ta aka ko ragar ta aka wanda ya yi shi ne ya fi kowa sanin ta ya faɗa kuma ba ka da zaka da abin da Allah ya faɗa akan wani ba daga bayan sai ka faɗa kana shi da an fahimta ko ai shi ma da kansa ya ce annabiyul ummi a wani gudun. annabin da bai iya karatu da rubutu ba ka zo za ka ce da ummi haka ake yi ma'ana bai iya karatu da rubutu ba amma ya faɗi ya zo da abin da masu karatu da rubutu ba su iya faɗa shi a gurinsa wannan maganar daga daraja an fahimta ko a ce kafin wahayi da aka yi masa na ƙur'ani da sanin hukuncin kwanciyar musulunci da labarin da ƙur'ani kunsa bai san su bai da masaniyar yadda ake faɗa su ko ake rubuta su ko karanta kuma izo ya faɗi don tabbatar da gaskiyar annabta su cewar wannan abin da yake faɗa a yadda bai yi karatu da rubutu ba to ba zai bai faɗi abu amma tun da ya faɗi haka to lallai akwai wanda yake sanar da shi da ya fi kowa sanin waɗanda suka san labarai da karatu da rubutu an fahimta ko bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce قال يوسف subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa iqala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin ma'anar wannan aya a takaice aka ce da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kai manzo annabi muhammad kalabarta wa al'umma ka iqala yusuf li bayanin lokacin da annabi yusuf yake da babansa annabi Yaƙo ya abati kai babana asalinsa ya abi ne kai babana ya aka canza ya ɗin ta ƙarshe da ta aka ce ya abati kai babana inni ra'aitu ahada ashara kaukaba ina sanar da kai cewa na gani a mafarki me ya gani ahada ashara kaukaban tauraro ɗai ɗai har tauraro goma sha ɗaya washamsa wal da na gansu kuma na ga rana da wata tare da su saboda haka a mafarki na taurari sha ɗaya na gani na ga kuma rana na kuma ga wata wanda su sun fi sauran taurari girma an fahimta ko sannan bayan haka ari akan haka ra'aituhum li sajidin da na gansu na gansu a gabana suna masu risalamin suna masu sujjada wannan ke sanar da mu saƙon abin da aka fara ba mu labarinsa na batun annabi ma'ana an fara labarta mana ahsan al-qasas bima auhayna ilayka hadha al-qur'an ko ga ayar farko ta fara ambata mana abin da ke akwai na labarin annabi yusuf sur abin da aka fara faɗa mana mafarkin da ya yi na ya ga taurari sha ɗaya ya ga wata da rana ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi allah mai girma ɗaukaka ita wannan aya mai girma ya fara da yi wa manzansa annabi yusuf albishir ta hanyar yin mafarki yana ƙarami aka yi masa albishir na abin da zai isa zuwa gare shi na matsayi maɗaukaki na martaba maɗaukakiya a nan duniya da lahira kuma sai ake faɗa mana cewar bawansa annabi yusuf in ji allah subhanahu wata'ala farkon abin da ya fara yi da ya ga wannan mafarki babansa ya je ya wa an fahimta ko lababan sai je labartawa to anan hakan sai ke sanar da mu cewa kuma ina daga cikin abubuwan da ake tarbiyantar ƴaƴa da shi a tarbiya ta addinin musulunci tun kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har zuwa shi ba a barin ƴaƴa su riƙa bayyana sunan iyayensu ƙarara ya abaci kai babana da ce kai yaƙubu ba ko sai ce ya babana ta kai sunan mahaifi ina da asali a musulunci ba a lokacin al'ubar annabi muhammad aka fara an fahimta su shi ya sa abu huraira allah ya shi wata rana da ya ga wani saurayi maji karfi da wani tsoho tare suna sai ce da shi wannan saurayi ya kake da wannan sai ce ai baba na ne ce to kada ka kira shi da sunan kada ka shige gaba yana biye da kada ka riga shi zama a gurin zama an fahimta ko su da kala da biyu na addinin musulunci sa kai sunan iyaye sai an buƙaci sai inda ake buƙatar bayyanawa za a tafa a sa maka aiki card to faɗi sunansa kada a zuwa cewa wane baba a kasa gane wanda baban an gane ko yawon sai abin da wannan aya ke kodin wannan aya tana sanar da mu tabbacin faruwar mafarki Allah ya tabbatar da haka da kansa cewar daga cikin tsarin ubangiji a bayansa yana an karar da su wasu abubuwa ta salon mafarki yadda aka san abubuwa a fili karara to kuma akwai rayuwar cikin mafarki ayar nan ta karanta ba to da kamar yanzu ne zo ce ba mafarki ko farki kawai ba mafarki bane kaza za mu ji shi kawai alqur'ani ya tabbatar mana akan mafarki ubangijin mafarki ya faɗi shi ne ike wato sa bawa yi mafarki sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa a sanar da wato 'ya'ya mai sanarwar da 'ya'ya suke wa iyayensu game da abin da ya faru da su idan ɗa abu ya faru da shi yanzu na ya garga ya gaya baban baba kaza kaza baba ka za ko su shi ne abin da ya faru da annabi yusuf da mahaifinsa annabi ko ina yin mafarki abin da ya fara yi ya faɗa wa baban saboda sai ma a matsayinka na ɗa da zurfin tunaninka da wayewarka ta rayuwa da gogayya ta yau da kullum ba ta kai ta mahaifinka ba idan wani abu ya zo maka a gabanka kakkai garajen ɗaukan matsayi da mataki fara sanar da magabatanka ne amfanin irin wani ne abin da za mu ji da zai faru da annabi yusuf ya gaya magabatinsa babansa kuma ga akwai abin da ya tsora shi a kai kuma shi ne zama masa wato guideline shi ne zama masa haske da wato abin bi a gaba sau da haka kada ka garajen ɗaukan matsaya a kan abubuwa idan kana da magabacin da ya fi ka gogayya rayuwa da ilimi da fahimta sai in bai yi karatu ba bai samu gogayyar ba kai da ka taso ma a ƙarƙashin sa kake da abin da bai da shi to wannan in ka ɗauki matsaya da ta fi tasa ba laifi ba sannan wannan aya tana sanar da mu cewar haƙƙi ne akan iyaye su riƙa sa kunne suna sauraron bayanan 'ya'yansu Da shi annabi yusuf da ya zo yake ga babansa annabi yaqub na yi mafarki ga abin da na gani a kuma shi kai ta shiga mana guri ke ce masa haka ba ta ku zo ku ta ga mutane shirme da da soki burutso ka ba to in abin da ba shirman ma izo ba zai faɗa ma ba saboda maka saurare shi ba an fahimta ko to da haka aya tana sanar da mu cewa haƙƙi ne akan iyaye su rika sauraron jawaban ƴaƴansu dan da haka ne za su ka tantance musu abin da ya kamata su yi da wanda bai kamata sai su dora su akan saitin da ya dace amma in ba ka sauraron 'ya'yanka, to ba za su kama ka matsalar su ba ko ba za ka kama matsalar su sannan kuma duk abin da suka na shirme za a ce a ah, 'ya'yan wane ne shi ya daure masu gindi ko ka sani ko baka sani ko ka yadda ko baka yadda ko kana tare da su ko baka tare da su saboda haka wannan amfanin gaya mana haka cewar yadda ake gaya mana tarbiyyar da ta kasance tsakanin annabi yaqub da annabi eh, yusuf a matsayin ɗansa shi idan abu ya faru ina zuwa ya kama babansa shi ma baban an zo masa da abu ina tsaya ya saurari an fahimta ko to haka ya kamata mu ma mu kasance sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa abati asalinsa abi ne amma aka musanya ya yaɗin ƙarshe da ta wannan yana faruwa a larabci kuma ya yi amfani da abati shi annabi su dan ɓoye sunan babansa da saka ya shi bayan haka sai الله subhanahu وتعالى yake قال يا بني لا تقصف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa qala ya na bunayya la ya ka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa qala ya bunayya annabi yaqub amincin Allah ya tabbata gare shi yace kai dana ma'ana yake cewa da annabi yusuf kai dana yusuf la taqsus ru'yaka ala ikhwatika kada ka fadawa ɗan uwanka wannan mafarkin da kai kada ka labarta wa ‘yan uwanka wannan mafarkin da ka labarta mu kaga fuskantarwa ta fara daga abin da ya je gaya babansa daga saƙon da babansa ya ji daga gare shi ya fara tsora shi akan abin da ya kamata ya ce to bari fara ga maka wani abu 'yan uwanka da kuke tare da su a matsayinsu na ‘ya'yana duka da kai da su kada ka ba su labarin wannan mafarkin na ni dai da ka gaya ma matsayin babanku ka yi daidai amma su ‘yan uwanka kaka faɗa musu an fara ganin fuskantarwa ga ta kusa ya ka ala ikwatika me yasa yake kai ya faɗa musu yake fa laka kaida sai su kulla maka makarkashiya duk da suna yan uwan nan sai su maka mummunan shiri duk da suna yan uwan naka saboda hassada kushe da ɗabi'a ta ɗan adam idan ya ga wani wanda suke tare bai ɗaya ya ɗara shi da wani abu ko ya samu wani abin da shi bai samu sai ɗabi'ar kushe ta motso sai ta sa wasu anin a shiga tunanin ya za a yi wannan abin a lalatar da shi ya za a yi a saman maka da matsala game da shi an fahimta ku? ita gaba da cewa inna shaytana lil insani aduwwun mubin haƙiƙa shi shaytan game da dan adam maki ne mai bayyana kiyayya kada ka ji nace da kai ƴan uwanka za su yi maka mummunan shiri da tanadi kaga cewar ya tuna ƴan uwanka za su yi maka mummunan shiri shi ba daga ba shi labari kuma sai ce kan gaya kowa in yanzu da haka za ka ji wani ɗanya su ka ji baba da wata irin magana irin ta tsofaffi ko daga baka labarin duk muka ce kan gaya ɗan uwana kai na gaya maka ba zan gaya musu ba ko to amma akwai bambanci na fahimta da shekaru da gogayya saboda haka sai su to kada ka gaya wa sauran 'yan uwanka wannan mafarkin da ka faɗa sai su yi maka mummunan shiri sai su maka tanadi mara kyau saboda akwai ɗabi'a ta kushe ta ɗan adam ma'ana yana ina gaya masa gogayyarsa da sanin waye ɗan adam sannan kuma yana san da shi cewa duk da suna 'yan uwansa to yanzu ne shaidan zai aiki a cikinsu wani ya samu wani bai samu ba wani ya fara ɗagawa wani bai ɗaga ba to yanzu ne shaidan zai shigo cikinsu da da ba su da kowa ba su da komai ba ta fi yake ba ba sa gabansa amma yadda wani abu na ɗaukaka ya shigo cikin family ɗin to zai kutso kai zai bibi sauran wanda ba samu ba zai haɗa su faɗa da wanda ya samu an fahimta ko to shi ne yake faɗa masa wannan haka rayuwar ta gada yau da kullum ɗabi'a ta ɗan adam shi kuma dama da ɗaɗɗan maki ne ga ɗan adam tun annaba adam da shi a matsayin na annabi annabi yaqub ina da masaniyar waɗannan bayanan ta hanyar wahayi kamar da manzo ya sani to sannan bayan haka eh, a ƙarƙashin wannan wato ainihin aya a bayani ta salo mai faɗi Allah subhanahu wata'ala yana sanar da mu cewa bawansa annabi yaqub ya nusar da ɗansa annabi yusuf da kada ya zantar da mafarkin da iga wani bayan shi hatta ‘yan uwansa saboda masaniyar da annabi yaƙub yake da ita na halayyar ‘ya'yansa da kuma halayyar ɗan adam a dunkule ko ta mai fati mai yiwa abin da ya sa yake kada ya gaya wa ‘yan uwansa ya san halin ‘ya'yansa fiye da wasu jama'a wannan ya kalla saboda sanin halayen ‘ya'yansa ya ce to bar maganan nan iya ni da ba sai ka faɗa ‘yan uwanka ba na san wani da wani da wani da wani yadda su ko in suka ji wannan bayanin to sai an zai ya ɓaci ko kuma a'a ba maganar ‘ya'yansa ne kawai yasa ba a'a a dunkule a gaba ɗayan ɗan adam idan wani abu na samu ikullo a cikin dangi to ana samun matsala da waɗanda suka samu da wanda ba samu ta iya zama wannan ya kalla kawai wannan bayani ta iya zuwa a ya kalli matsalar ƴaƴansa da ya san su ya san yadda suke wannan bayan kowanne zai iya ɗauka sannan bayan haka a daidai wannan gaba dai har wani. cewar da aka yi an ce kada ya gaya wa ɗan uwansa a maganganun malamin su zaka suna cewa ƴan uwansa da suka haɗa uba amma ba za ka ga wannan a aya ba ba za ka same shi a hadisi ingantacce ba Allah ko 'yan uwansa ya ce shin wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ne ko wanda suke uba ɗaya ne kawai uwa kuwa da ta an fahimta ko wannan matsalar tana iya faruwa har da wanda suke ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya kamar take iya faruwa da ƴan uba kada a ɗauka cewa don ana magana da ƴan uba ƴan uba sai suna ƴan uba wannan matsalar za ta faru a'a wannan wani abu ne da kowa ya sani ko a yanzu akwai wani babansu bai taɓa aure ba sai babansu babansu bai da wasu ƴaƴa sai na babu amma ba a zama guri ɗaya da wani da wani ko saboda haka wannan wani abu ne wanda yake yana maimaituwa a tsari na bayi da Allah ya halitta ɗan adam to banda wannan abin da muka ji a cikin wannan aya na cewar kuma annabi Yusuf an ce kada ya faɗa ƴan uwansa to har wayo bayani mai faɗi a dai wannan aya annabi yaqub ya faɗa wa ɗansa annabi yusuf shaidan duk inda yake dindindin har abada maƙiyin mutum tun kiyayyar iblis da annabi adam haka abin ya ci gaba kullum habitu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya ka ba to Allah subhanahu ta'ala ya umarci wasu anin annabi adam da iblis sauka ƙasa a jiya ta zaman gaba walakun bil ardi mutaqarrum wa mata'un ilahi to saboda haka sai yake ga masa yanzu wannan al'amarin naka na mafarki da batu ne na wata ɗaukaka da za ta same ka amma ba na so ka ga 'yan uwanka saboda yanzu ne shaidan zai shigo cikin ku zai yi wasa da hankali ko kuma tunzura wanda zai tunzura to banda wannan a hadisance daga cikin dalili da yake da fito da abin da wannan aya ta kunsa a dangane da abin da ya shafi mafarkin annabi yusuf alaihi salam da kuma babansa ibashi shawarar da ibashi mu ma manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya dora mu akan irin wannan bayani ashe abin ina ya tsakanin annabawa da manzanni na Allah a game da wannan mas'ala akwai hadisi da karbo daga sahabban annabi jabir dan abdullahi Allah ya yarda shi yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce idan wato ainihin ɗayan ku ya ga wani mafarki irin wanda yake so mai daɗin ji ko mai daɗin gani to daga Allah ne ya gode wa Allah sannan kuma ya zantar da wanda ya dace zantar da shi annabi yusuf ya mafarki a ce tauraro da wata sun ma sujada da rana ai wani abin da za a ga cewar wani abin mamaki na daban ya samu ka da bai faru da wasu ba a an fahimta ko to wannan wani abin da zai maka daɗi ce to akwai abin alkhairi da Allah yake nufi kenan da sai ya je zantar da maman to kana iya zantar da wanda ya dace da azantar saboda mai fahimta ne mai gogayya rayuwa ne mai suna abin da ya kamata ya faɗa ne kuma sai manzo ya ce to mu ma za mu iya yin haka a wani hadisi ce ka gaya wanda ka san yana son ka kana son in ya ji abin alkhairi da shi to Allah ya tabbatar Allah ya sa albarka ka ba ka an fahimta ko sannan ce idan kuma wato mutum ya ga sabanin haka ya ga abin da bai kan gani a cikin mafarki ya ga abin kyama to wannan abin da ya gani daga shaidan sabat ce ta motsa Sai zo maka a mafarki shi sa sai nuna maka gashi nan an biyo ka da kulake wasu da adina kana ta ruka kutu kana cikin hakunan ka ta zindin garin su ka fada rijiya to kenan ya za a yi da laka za su jeho su ƙara ka kashe ka a cikin koko ya za a yi ko sai ka ga farki kafarsa sai ga wato mutum yana wuki wuki na kallon ina ga masu kulaken ko kamar abin ya fito fili to annabi yake cewa kun ga haka daga shedan abin da ya kamace ku a daidai lokacin ku nemi tsarin Allah daga shedan ku nemi tsarin Allah kuma daga sharrin wannan mummunan mafarki sannan bayan haka manzo ce kada ka fada wa kowa in ka zo mummunan mafarki kada ka faɗa wa kowa in dai ka nemi tsarin Allah daga shi ka nemi tsarin Allah daga shedan ka karya lagon an fahimta ba sai ka faɗa wani ba ka ɗauki matakin da ya dace an fahimta ko mazo ya ce to da haka mutum ya tofi ɓangaren hagunsa sau uku idan a wannan lokacin da yake wasu wannan bacci iso ici gaba to canza ɓangaren da yake kai in san da ya farka akan dama yake to kuma ɓangaren hagun zai ci gaba da kwanci inda ya farka ya ga kan bangaren hagu yake to kuma kan bangaren damar ci gaba da kwanciya saboda wasu lokutan kuma ma ba magana shaidanin daɗewa dadewa akan ɓarya ɗaya na jini baya calculating da ya kamata kaiwa da kawo da yake an danne jijiyoyin ba sa isa da sako zuwa ƙwaƙwalwa cikin daɗin rai sai ta ta ba ka hautsini a baccinka an an gane ko ko da haka sai ka firgita a tashi sai kuma kana cewa kai lallai miyagu sun saka a gaba ba miyagu bane ne daddawa kan bangare guda ne <laughs> daddawa kan bangare guda ne ne Allah ya ga mana hatta ashabul kafi ka kahfi wa nuqallibuhum zata al-yamini wa zata al-shimal shi sa, ko da suke wannan shekarun a cikin kogo suna ta kwanciya da bacci muna juya bangaren dama da hagu don ba a samu haka da matsala ɓangaren ma sai ya lalace an fahimta ko to saboda haka manzo shi ma ya sanar da mu wannan kaga wannan hadisi yana tafiya tare da abin da wannan ayar da muke bayani a kai na daga cikin ladaba da annabawa suke koyar da al'ummar su a tattare da mafarki in an yi mafarkin abu mai kyau daga Allah ne a faɗa wanda ya dace a faɗawa idan an yi mafarki mummuna a ja baki a shuru kada a faɗa kowa a nemi tsarin Allah daga da mafarkin da da shekar sannan shi kansa mai kyan da aka ce a faɗa wanda ya dace a faɗa ba kowa ake faɗa ba shi sa yake ta wasu taqsu ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida an fahimta ko So da wannan hadisi na daga cikin gare da malamai suka tsara a bayani mai faɗi ta ita wannan aya sai abin da aya take koyar da mu aya tana sanar da mu cewar haƙƙi ne akan iyaye su rika fuskantar da 'ya'yansu akan abin da yake alkhairi gare su kamar yadda annabi yaqub yi wa annabi yusuf sannan aya tana sanar da mu shar'ancin taka tsantsan a cikin al'amura muhimmai in abu muhimmi ne to ka zama mai taka tsantsan a gaba da shi kada ka taya ta shi ka bari sai abu ya kan kama sai dai gaba da lalata da shi ba sauƙi ke da shi ba to sai a ji an kai da magana cewa ka ga yarinya kana so tana son ka an je an ga iyayenta sun yaba da iyayenku sun yaba da tarbiyyar ka an kaza kaza shikenan to in an yi ambitation aji ba ka ta kwasa kana kowa ka kwasa ka cin wani ya je ce kai wani za ku ba ya ku to shi ke nasa labari da ba an gane ko Allah ya tabbata to sannan bayan haka wannan aya tana sun da mu tsananin kiyayyen shekan ga ɗan adam bayan haka sai Allah subhanahu ta'ala ya ce ka وكذلك يجتبي وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك كما ربك عليم حكيم الله سبحانه وتعالى تقول الشيء وكذلك يستديك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم معنى روانا آية أتكيشي شور وكذلك يستبيك ربك kamar yadda ubangijinka nuna maka mafarkin taurari da wata da kaga suna maka sujjada to kamar haka ubangijinka ya jitabi ka zai zaɓe ka yi maka ɗaukaka da darajar da bai wa wasanka ba kamar yadda a mafarkinka ike nuna yadda wata yake da girma Allah ya kira su manya-manyan ayoyinsa yadda taurari suke da girma a matsayin ayoyi da ake shiryuwa da su kuma Allah yake haskaka wa bayi duniyar su da su amma suka koma su suke maka rutunawa alamar cewar Allah ya maka darajar da ta karata su to yadda ka ga haka a mafarkin nan to kamar haka ubangijinka ya zaɓe zai maka ɗaukaka ta duniya da ta lahira wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith ali akan haka zai sanar da kai fassarar mafarki saboda yanzu haka mafarki ne kai kake labarta haka iya kiyaye abin da ka gani kuma kake labarta to ba kai ma nan gaba wani in yi mafarki labarta maka za ka faɗa abin da ya faɗa na abin da mafarkinsa ya kwallo an gane ko wa yu'allimuka min yanzu ana masa sharhin ne yanzu haka an fare fassara mafarkin ake masa baban sa ake masa bayani an fahimta ko to saboda haka Allah subhanahu wata'ala zai maka daukakar matsayi ki daukaka ka a sakamakon ya zabe ka ya fifita ka akan wasu wannan abin da ya maka waitin mu ni'matahu alai zai cika ni'ima gare ka ari akan haka zai baka manzanci zai baka sakon da yake baiwa fiyayyin bayansa ka zama ɗaya daga cikin masu isar da sakonninsa zuwa ga bayi ne cikar ni'ima da zai maka anan duniya kamar yadda ya cika ta kama a maha ala abawai kamar da Allah ya cika ni'ima ga kakanninka an kira su babanni saboda babannin babanni ne annabi ibrahim da annabi ishaq shi annabi yaqub da ne na annabi ishaq kaga kakan annabi yusuf ne shi annabi ibrahim baban ishaq ne kaka ne ga annabi yaqub an gane ku za ka ce abawai ɓangaren babanninka na sama kakanni kenan sura kamar da Allah ya cika nema a gare su iba su littafi iba su annabtaka da manzantaka to kai ma albashiranka haka za ka faru da inna rabbaka alimun hakim hakika ubangijinka masani ne da halittarsa kuma mai tsananin sanin inda ya dace ya sa abu mai hikima ne wajen tafiyar da al'amuran bayan sau da haka ya zaɓe ka sai maka darajar da biyu wasu ba a cikin ‘ya'yana da kuke da yawa to wanda wannan zai same shi sai ya yi gumda bakinsa ba komai zai faɗa ba wanda wannan zai same shi sai ya yi haƙuri an fahimta ko to shi ne ake faɗa wa annabi yusuf ma'anar wannan aya ta mai faɗi allah mai girma ɗaukaka a cikin wannan aya mai girma yana sanar da mu cewa bawansa annabi yaqub ya fassara wa ɗansa annabi yusuf fassara mafarkin da yake da shi kamar yadda allah ya nuna masa taurari da rana da wata suna rusuna masa ne masa sujada to kamar haka kuma allah subhanahu wata'ala zai zaɓe shi a tsakanin 'yan uwansa ya ɗaukaka darajarsa a duniya ya ɗaukaka darajarsa a lahira daga cikin ma abin da zai masa zai sanar da shi fassarar mafarkin da wasu suka ma banda nasa sannan kuma zai cika nimarsa a gare shi ta hanyar masa wahayi ba shi saƙon manzanci kamar yadda ya bai wa kakanninsa irin wannan ni'ima da suka haɗar da annabi ibrahim da annabi ishaq kuma ya sanar da shi cewar ya sani allah ya san inda ya dace ya sanya saƙonsa ya san wanda ya dace ya bai wa irin wannan matsayi na annabtar ya san wanda ya dace irin waɗannan martabobi na ka iya fassara abin da bayi suke mafarkinsa saboda haka yi kan wanda ya masa ni'imar ya gode masa shi mai bayani ne gare shi da abin da wato ya to sakon wannan aya suna sanar da mu cewa annabawa suna fassara mafarki ko Ga shi annabi yaƙo ya fassara wa ɗansa mafarki shi ma kuma za mana shi ma mai fassara mafarki sahabbai ma sun yi mafarki masu suke zuwa su ga sai ce to kaza ka. an gane ko to da ka annaba yadda suke faɗar abubuwa da sakonni na wahayi to haka ma farki Allah yana sanar da su iya fassara a matsayin ana kuma iya samun wanda suke sun yi zurfi a addini da sanin dalilai na shari'a kaifin fahimta su da zurfinta da addini da dalilai na shari'a na alkur'ani da hadisai i ba su damar in wani ya farki ya gaya musu su gaya masa abin da zai zama haske gare shi akan farki ko abin da zai kwantar masa da hankali da nutsar da shi a kan amma ba duk wanda ba annabi ne, in ya fassara mafarki za shi haka fassara take ɗari bisa ɗari tunda a lokacin annabi ma abubakar su ya fassara mafarki annabi ya ce a wani gurin ka dace wani gurin ka kusur to kai yanzu ka sa abubakar siddiq kawo to kar wani ya ce ai ya je fa an fassara masa ka zo kai ta ko sai ka gaya masa ya ɗauki wani abu daga nan sai ai shi fa an gaya masa fa ko malamin da ya gaya masa ma da ƙur'anai dai ta da shi a cikin ɗakin safar shi da littafi ƙur'ani ne a gurin to haka za ka ana ta fama da su da fi wannan ina sanar da mu cewa annaba suna fassara mafarki sannan bayan haka wannan aya suna sanar da mu cewa Allah subhanahu Ta'ala sun annabi Yusuf yana karami aka tsinka yadda babansa matsayin da za a yi masa kuma babansa ya faɗa sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa cikin bayan da Allah ya cika ni'imar su gare su akwai annabi Yusuf alaihi salam sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa bawa ya riƙa sanin cewa fa Allah subhanahu wata'ala shine abin godiya a duk wata ni'ima da ta samu wannan shine abin da ya sauka na karatu mu abin da muka rika Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yi mana na zai tabbata ita to wasu ya suna cewa idan kai mafarki da ya maka daɗi sai kai sadaka to mafarkin zai tabbata ya gaskiyar wannan magana ba haka take ba tabbatar mafarkin da kai na gaskiya mai daɗi mai kyau bai da alaƙa da kai kai kadan domin ya tabbata a hadisi cewar mafarki na gaskiya ɗaya ne daga cikin nau'o'in albishir da Allah yake wa bayinsa na ƙwarai to kuma ka gama zuwa ciki bai ce in sun yi sadaka ba an fahimta ko saboda haka za ka iya mafarki na abin alkhairi kuma Allah ya tabbatar maka da shi ko bai da alaƙa ce kai sadaka so da tari idan irin wannan yazo na kan faɗi abin da ya taɓa faruwa da lokacin na saurayi ina ɗalibi ɗan makaranta daidai na gama sakandare har ma an mun interview da muka yi daura da larabawan eh, larabawan madina suke zuwa ce an mun interview an yi jarrabawa a daura na sami excellent to amma dai zan da masanin za a ɗauke ni ko a tabbata za a ɗauke ni ko ba za a ɗauke wata ran na kwanta bacci ko sai barci ga da laraba mai ta larabci ana ta larabci da ni ashe zan je a larabci da ni ikon Allah shekarar tana cika ya zo marigayi Allah ya kansa Jafar Mahmud Adam babban malaminmu Allah ya kansa da rahama shi ya zo da wasiƙar cewar ya ga suna na cikin ɗaliban da aka ya zo min da saƙo ga shi bayan ko nan wasiƙa ɗan lokaci kaɗan ya ka kira ni a masallacin aminu din gidan aminu din in je in karɓi takarda ta ta wato ainihin tabbacin an ga admission cewar an ɗauke ni a jami'ar madina to wannan albishir ne aka yi mutum kafin a ɗauke ni a mafarki an fahimta ko yana faruwa ko ba wata sadaka da jami'a kuma Allah ya tabbata kuma an gane ko sau da haka wannan Allah yana yi daban-daban eh alaikum na cewar eh, malaman al'ummar annabi muhammad kamar annaban banu isra'ila wannan magana ba gaskiya ba ce hadisi ne mara kyau a ce malami ya kuma kama annabi bayan shi ba wahayi ake masa makaranta yake wani gurin ya iya wani gurin ya manta wani gurin ya rike wani gurin kuma ya zama yana kokwanto a ce kuma wato ya zama kama annabi ba gaskiya ba ne eh, wannan magana ba daidai ba ce ana faɗata amma ba ta da asali me ya ziya ko eh haka in eh, an ce maganar Allah zai saka wa masu gaskiya da gaskiyar ya kuma azabtar da munafukai ko kuma ya karɓi tubansu in yi su? ya zai karɓi tuban munafuki, idan na munafurci ku koma ga yin abin da yake na imani na ba an fahimta to in yi haka shi ke Muna munafincin da ibaya ruwa tasha inna al'islamu ya jibu ma A taubatu ta jibu ma qabla to da ka in bawa ina ba daidai ba na laifi sai idena ko koma igara inna al-hasanatu yuzhibna a mun karanta da kyawun ayyuka suna goge munana da munafurci ɗi ɗauka aiki ko kafurci ɗauka aiki sai ya watsar idan da ikar musulunci da su haɓɓa annabin ma da haka fito su umar sun yi kafurci kan su musulunci da sauran ko amma da suka karɓi musulunci kuma su ne allah ya ce rabi allahu an na rabu an fahimta shi ne abu da ɗan bugu waɗanda ka san da na eh munafurcin da kuma kafircin misali in kafurtun ne musamman cikin da ya kafirci inda waɗanda ya sun tsira a cikin azurtuma shi ne suke bi inda yadda zai ce su yi su kai wannan sirrin fada muka bi mara kyau sai ba na gano ko ma wani yau kusa kamar da ake samun rabar rabarar yanzu suka kulinta suke komawa su waɗanda suka yi wa wa'azin jinsanci bayanin ce to kai ko ni ba a inda na kaga nan wannan abin da nake ga muku ba gaskiya bane kamar da rabarar dawud ciki da ciki suna da suna na zai wannan wanda ke wannan bayani to eh, irin wannan ba ne amma ka ci wanda ka furta, amma ka watsar kare na ka hanya ta gaskiya ka tanka lokacin masu abu ka abu kaza fa da munafurci ne muku a za ka koma wani abu an gane ko ya wuce wanda ya wuce ya wuce an gyara ki fahimce ka da gyararren abin da kake a tafi tare haka na ike cewa da aka ce ana ɗaure gaggagaggan shaidanu a wata ramadan hatta ubansu gaba ɗaya iblis ko shi tun da ya baza ana kyale shi <laughs> hatta shi adda ji yake daure waɗanda ma suke matsa matsan da ba a daure ba musulman ba sa fakewa saboda ba mataimaka jiga-jiga suna da yin abin da suke amma ba bai kai irin yadda inda da wanda suka fi su ba da za ka tattara waɗanda shaidanu suke addaba su za ka hadda azumin nan ko yau na yi wani karatu da shaidanun suke damu jiya ma na yi wani ka cika azumin amma tun da ya kama na ɗaya ɗaya ranar da mai So da ka akwai wanda suna shi shaɗanin ma musulmai ne irin yadda musulmai ɗan ka mutum ike cutar da kaka aka iya samun aljanu musulmai ko mai cutarwa mugu mai mugunta shi ba a ce yana cikin wanda za a ɗaure ba amma kuma mugunta ta motso zai yi an fahimta don wasu kasu kan jira su an ce a ɗan ɗaure su kuma yawa ne aljanun suke tasowa an fahimta su eh, wannan yana iya faruwa amma kuma ba sa sakewa irin sakewar lokacin da akwai zazzazarsa ya su iya ka a cigaba da cutar da Allah ya kiyaye alaikum salam ga mutumin da zamanto cewar ba zai iya azumi ba ko saboda tsufa ko rashin lafiyar da ba za ta bashe ba aka ce ciyar a madadin azumin da ba zai iya ba yake ciyarwar ya take kasancewa duk rana da baka yi azumin ba za ka ba da rabin kwano mudannabi biyu mudannabi guda biyu shi ake ba wa wani za a ba kuma ɗanye ake barawa. in ka ba shi ɗanyen nan ruwansa ya rika tsakura da kaɗan da kaɗan yana amfana da shi dan suka ba mutum rabin kwano wani gidan da ga gwangwani biyu za su iya dafa a rana an sa mai da yaki a ciki gobe ma kuma a sake ɗiba sai ba a sake ɗiba ko to amma in ka bashi da fafe ko ici ko ya lalace ko kuma da faffan abin da kuma mutum shi shi kada ya ce cin ne, a bai kai abin da an dafa rabin kwano zai bayar ba ko za ka zo suna wannan fatawar to an kama shi da fafe da miya ai tun da kasa miya da tun da ba ɗanye ka bashi ba ai kai ma kasa miya to ai ce sai ka masa miya ka ba shi in ya ga dama mai yiwa bai da bukata so yake je ya kawo mai siya ya ba shi kuɗi shi kuɗin ya fi so ka kowa kuɗi za ka ba shi an fahimta ko da in ka ba shi wannan danyen da aka siya ba shi ya in ta tabaru yake da su ba su zai rika ba ɗiba ya ƙare ruwan a'a ɗiba zai rika yana dafa har ya ƙare ruwan a asiyarwa zai karɓi kuɗin ruwan amma za ka ba shi dafaffe ne daidai tun ya ce waye zai je dafaffen abinci kwano ɗaya ka ga ba zai yi wannan shi ne abin da ke mudannabi din rana a madadin azumi ɗaya mudannabi biyu ka gane shi ne rabin kwano mudannabi biyu rabin kwano an gane yawa Okay. cewar wanda ya ce da mai azumi abinda zai buɗe baki ana ba shi ladan azumi ita to kafin a sha ruwa ne in ka ba shi amfani da shi i buɗe baki ko ku a bayan an sha ruwa ka ba shi abinda ya ci bayan ya sha ruwa ciyarwa kowace za ta iya aiki amma wasu hadisi yake nufi wanda ya ba shi abin da ya sa a baki buɗe baki shi sa ake magana in ka ba da dabino da annabi ya ce madalla da abin yin buɗe baki sun ya zama dabino sai ka ba shi dabinon da ya buɗe baki sai za a baka wannan lada wani kuma za ka zara cewa shi ba dabinon ne da masa da za a yi buɗe bakin abin da cikin zai ɗauka bayan shan ruwa ko ya ci dabinon nan in bai samu na ga ya ci ba azumin gobe da matsala an fahimta ka na in ka bashi ka shi damar iya azumin gobe ladan da zai samu na kai ne sular yi shi cikin daɗin da za ka same shi suna kuka ce da shi bayan an yi buɗa ki a buɗe baki abin da zai ci na abincin da yake da bukata na bayan buɗe baki ko ka bashi abin da zai buɗe baki za ka samu ladan amma dai ma'anar hadisin ta fi tabbata a kan ka bashi kafin buɗe baki ne ya yi amfani da abin da ya samu yi buɗe baki Allah ya samu dace. sake eh sai wala ta zuru wajira ta nuna ukra wato laifin da wani rai wani ba zai ɗauka ba za a ɗora wani laifin da wani ba misali mutumin da ya je ya ɗauki kayan wani na amfani ya siyar ba da yaddarsa ba ba da amincewarsa don ni na haife ka kaje kai wannan abu ba za a ɗauko laifin da kai a tsora ma ce ai kai da babansa kai ka haife shi wa ka haife shi da gidan ya zo ayi kasu ka fahimta ko haka dan ina babanka idan ne ne za ka kamo mana ɗan ka gane ko ai ba ɗana ne to abin da Allah yake cewa ba za a ɗauki laifin da wani ko a ɗora wani a ce a'a in ka ga kun yi tarayya a horo da hukunci ko azaba halin to da hannun wanda kuka tarayya ba shi sa a musulunci idan wasu mutane suka haɗu suka yi kisan kai ɗaya kamawa ya yi ɗaya idan ba mutane ɗaya kuma shi yadda aka ijawo shi kawo da duk hukunci ɗaya za a yi an fahimta nan kowa da kasansa na laifin an fahimta ba za a fito. ai wani ne ya daba maka wuka ba ya kuma za ku kama wanda ya rike a to da bai rike shi ba zai daba ba cikin sauƙin kai cikin daɗin rai an fahimta ku to za ka so amma wani laifi shi daban ba wani isa shi ba ba wani ne ya taimaka masa shi ba a ɗauki kuma wannan laifin a haɗa da wani wanda bai san ayyuka shi ba Allah ba na kuma a shari'anci a tafiya mata al'ada ta zamantakewar adalci babu wani an fahimta ce ko da an kama shi baba ne don a nemo ɗansa an fahimta a irin wannan kama baba don a kama ɗan sai an yi tafa shari'arci akwai ƙa'idoji da haka kawai ake yi an fahimta ku? eh ai su din ma su da suke yi neman yadda za a samu makama ne to amma ba koyaushe ake bin abin da ka'ida yawwa an gane ko akwai wanda in an bi a ka'idance ana gane wani uban za ga yana bakin tuntansa a abin da yake na ba daidai ba ko yana da matsalar inda za a iya cimma ɗansa da ike yin ba daidai ba to wannan in an ga wasu alamu da wasu dalilai za su iya sa in an yaka za a samu damar a same shi cikin sauki to shi ma ba ta za a yi a haɗa da shi a ɗaure Allah ya ji wani abokinmu abubakar eh, da ya shiga ɗan sanda dalilin sa ɗan sanda ina yaron wani ƙwara kuma ba shi kaɗai ba da yaron sai zamanto ɗaya daga cikin yaransa da yake wanke mota wata ran ya wanke mota ya shiga mota ya wani dai za ka zo ka ce a tattaro yaran kwana tun da ba a ga mota ba aka kama abubakar abokin kai gidan ku an ɗauke masa mota ya ba muke wanke mota ko ba mu ya ba mu kulle ba su to a yanzu bincike ya sa za a tafi da ana nan yadda za a ya ce mu da mu san shi na ina bane ko ba mu ka dauke shi aiki abubakar duk ya faɗi bayanan da ba da kai ka kace da shi ya yi laifi ko ka hukunta shi ta ka fito amma abin da muke so ku za ku taimaka mana a san yadda za a yi samu shi ita daga cikin wannan abin da aka fi aka tashi aka tafi hafkaru na garin iyayen wannan wanda ya tafi da mu to suna da masaniyar ya ce shi na kaduna irin ɗan abin da aka rikaya lalaba ce don a can bayan da za a same shi aka je gurin iyayen suka ce wallahi su mara masu da shi an ɗau lokaci su yanzu wannan zuwan da aka ma dan faranta musu rai ya ce ina nan da rai an gane ko ashe yana nan me ke faruwa ka ce a yanzu matsala ta fita ina wankin mota ya tafi da motar ba a kai shi suka ce to Allah ya sauke Allah ya bayyana ce a a za a tafi da kai ce a to ni na ɗan mota yaro ko ni na sake dauko mota aka ce a to aka daidai aka samu jami'an tsaro na can aka yi musu bayani cewa muna su za ta wannan bawan allah baban wani wanda ya tafi da mota ne bayanan muke so mu samu daga wajen a matsayinsu na mahaifinsu ko da wani guri da ya sani na 'yan uwa dangi da zai iya kai kansa can don mutane da za je mu ko za mu iya ci aka yi wannan can suka yadda cewar a iya tafowa da shi ana zuwa nan jami'an tsaro na zai suka zo da shi ta ka ce a ta shi a kanta abubakar yake ba ita ba abokin mu dinnan mutum. ta shi ba haka aka yi daga can kaduna ba da wannan mutum a gabansa aka yi komai magana ta ce za a taci bayanai daga gudun su ne da za a samu ɗan amma batun a tashi a can ba shi abin da ɗansa ba, shi bai gaba ikibire kuma haka ta taba ba yadda aka iya sai da aka tashi a gurin da ba za a ce an tashi a gurin yau lakanci shi kuma aka yi wannan in ba ka bace shi sai shari'a da da hukuma a kan wannan abu da aka yi waya tun ce ga wani da suka toga abin da yake ta ce yana da right bashi gaskiya ya faɗa mu aka zo aka binciken da za a aka da za a yi ba mu Allah mai kuma abu ya ce shi ko sai shi da ɗan sanda dalilin da ya sa shi ga ɗan sanda mutum ne mai zafin rai mai zuciya ne kan ayi gaskiya da adalci tun gurin koyon harbi da ake musu akwai da ake ba wasu a ba wannan bandaga ba a ba wannan ba a ba wannan ba a ba wannan ba kuma a musu tirin ɗin wani lokaci kuma za a jiya to aka zo wajen yin harbi na kusa da shi da aka ba bindiga inda harbi ta gida bincike kana harba shi haka yake da zafin zuciya sanya abu da kuri da ya shiga kuma cikin Allah nan da nan tantace mai wannan da yake da karatu da waye da sanya gaskiya nan da nan sai da samun ɗaukakar Allah ta ce wasu da yake bayi da nisan kwana a cikin abin a lokacin da aka yi wani bako ko shugaban ƙasar magabi ne a lokacin baban gida ya zo garin nan suna kautar da mutane daga titi gefen titi tare wata mutane ta fita ta yau kansu. su su tare suka mutu a wannan lokaci yana cikin wanda suka rasa su kansu jami'an tsaron nan lokacin sun yi kuka da ido da shugabanninsa da na ƙasa da ci da saɓo'insa da 'ya'yan waɗanda ma ike ƙarƙashin su saboda yadda ake zai da can hali da kuma san su samar da gyara Allah ya wata irinsa a cikin 'yan sanda da sojoji da immigration da custom Allah ya ta irin kuma da zamu ce da ma dai ba a je ba subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu